sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an ƙune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 22 ga watan Agusta, shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi mahmud ba makanan labarai kamfanin dillancin labaran associated press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar covid-19 a amurka bakakin fata ne hispaniyawa da asalin mazauna yankin amurka da kuma amurkawa 'yan asalin asiya majalisar Wakilin amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau asabar inda 'yan democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kudade na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika sakonni wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar kasar rasha alex navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka zargin an saka masa guba ya sauka a berlin a yau asabar kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaba buhari ya amince gwamnatoci da hukumar 'yan sanda da su kafa 'yan sanda a unguwanni tare da bada sama da naira miliyan dubu ɗari goma sha uku domin tallafawa shirin kowace jiha a samun shiri tsakanin gwamnatin jiha da local government da masarautu. Haka kuma gwamnatin jihar Kaduna ta amince da buɗe wuraren ibadar musulmai da kiristoci bayan da aka kwashe watanni hudu suna kulle sanadiyar cutar COVID-19. aka yi ta cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wuraren ibada a ci gaba da ibada amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai. Baba muke kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar covid-19 a amurka bakaken fata ne hispaniyawa da asalin mazauna yankin amurka da kuma amurkawa 'yan asalin asiya wata ƙididdiga da ap da kamfanin dillancin labarai na marshall da da riba suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na ɗaukacin al'ummar amurka su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100 waɗanda su ya haura abin da aka gani cikin watan yuli ita dai amurka ita ce ƙasar da ta fi yawan masu kamuwa da cutar a duk faɗin duniya inda take da mutum miliyan 5.6 kana ta halaka sama da mutum 175 a cewar jami'ar johns hopkins brazil ce ke biye da ita da mutum miliyan 3.5 na waɗanda cutar ta harba sai india da ta dushi mutum miliyan uku kusan akalla mutum miliyan 23 cutar ta covid-19 ta harba a duniya sannan wasu 800 sun mutu a cewar jami'ar johns hopkins majalisar wakilin amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau asabar inda 'yan democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kudade na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika sakonni hakan na faruwa ne yayin da amurkan ke shirin gudanar da babban zabanta na watan nuwamba wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar covid-19 'yan jam'iyyar ta democrat na nema ne a wa da hukumar karin dala biliyan 25 sannan a soke wasu sauye-sauye da hukumar ta yi a kwanan nan da suka hada da daina amfani da wasu na'urori waɗanda ke tantance sakonni cikin hanzari da cire akwatunan jefa wasiku da ke unguwanni da kuma soke damar da aka ba ma'aikata ta ƙarin lokaci idan suna aiki. sabon shugaban hukumar da aka nada a watan yuni louis dejoy ne ya samar da waɗannan sauye-sauye dejoy wanda ɗan republican ne da ke cikin waɗanda suka ba da gudunmawarsu ga gangamin yakin neman zaɓen trump ya ce ya samar da sauye-sauyen ne a wani mataki na rage kudaden da hukumar ke kashewa wacce ce tana tafka asara a cikin 'yan shekarun nan sai dai a ranar talata ya janye waɗannan sauye-sauye inda ya ce zai aiwatar da su bayan an kammala zaben na watan nuwamba. wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar kasar rasha alex navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a berlin a yau asabar navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na berlin da ke kasar jamus gabanin haka likitocin rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta a ce a nema masa magani a jamus abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa bayan da iyalansa suka yi zargin cewa da gangan aka yi yunkurin saka masa guba a siberia a farkon makon nan a ranar juma'a wani likita a asibitin birnin omsk da aka fara kwantar da navalny ya ce jikinsa da sauki bayan da aka yi masa allurar da ta fitar da shi daga cikin hayyacinsa aka kuma saka masa na'urar taimakawa numfashi matakin amincewa a kai shi wani asibiti a kasashen ƙetare ya biyo bayan buƙatar da mai ɗakinsa yulia navalnaya ta miƙa ga shugaba vladimir putin ta kafar yanar gizo wacce ta nemi a samar da shirin fita da shi domin neman magani hukumomin rasha sun ce za su kaddamar da bincike don gano ko da gaske ne guba aka saka wa navalny wanda ya kasance mai yawan sukan lamirin hukumomin rasha navalny dai ya sha jagorantar zanga-zangar adawa da gwamnati lamarin da ya sa aka sha kulle shi a gidan kurkuku to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wani kokari da gwamnati ke yi na inganta yaƙi da ta'addanci a najeriya shugaba muhammadu buhari ya amince gwamnatoci da hukumar 'yan sanda na ƙasar ta samar da 'yan sandan al'umma tare da bada sama da naira miliyan dubu ɗari goma sha uku domin tallafawa shirin daga abuja ga rahoton umar faruk musa majalisar tattalin arziki ta najeriya ƙarƙashin jagorancin farfesa yemi osibajo ta ba da sanarwar cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da amincewarta na a kafa 'yan sandan yankuna ko kuma 'yan sandan al'umma wanda tuni shuba muhammadu buhari ya ba da amincewar cewa a baiwa 'yan sandan najeriya naira miliyan dubu goma sha uku domin fara wannan tsarin da ake ganin cewa zai inganta tsaro a cikin najeriya gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu na ɗaya daga cikin gwamnonin da aka yi wannan zaman da su wakilan gwamnatocin jihohi na najeriya ko ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci muhimmancin wannan tsarin da shugaba Buhari ya ba da amincewa shi a aiwatar. So, yan sanda Alhaji Muhammad Adamu ya samu amincewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa an ba da dama a shigo da wani sabon tsari na tsaro waje ɗaya kuma na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma tsohon darakta a hukumar dss ta najeriya ibrahim katsina domin in ji irin tasirin da yake ganin wannan tsari zai iya yi wurin inganta tsaro a najeriya wannan taimako da shugaban kasa ya tare da gwamnoni abin a yaba ne wanda muna ganin idan aka yi abin da ya dace kan tsarin da gwamnati ta taho da shi to ta'addanci da sauran matsalolin tsaro da muke fuskanta a ƙasar nan allah za su ƙarshe amma akwai masu ganin cewa tsarin nan an fito da shi ne domin a karya lagon jihohi ko yankuna ko gundumomin Najeriya da ke yunkuri kuma sun fara kafa nasu 'yan sanda. To ai daman kalwa ai jihohi ne suka yi korafi. yanzu kuma an so an amsa kiran korafin nasu ai kuma kan ga dama abin da ake bukata ai tsaro inganta kuma a samu ai maganin na fitina da ke tasowa. To tun da farin gwamnatin ko tarayya ta farka ta ga maganin wata jiha a batta ta zai ta nata gashin ka ake ce mashi ai kan bai taso ba. Amma yanzu aka haɗu aka ɗaure gaba ɗaya dama kwasan tsaro na gwamnatin ta tarayya ne to tun da tsoron gwamnatin tarayya ne ta kuma ɗauko wannan himma to kamata kowa ya fahimci wannan inda aka dosa ko ba ta haɗin kai mu ga an yi nasara. Ibrahim Ahmed Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a Najeriya kuma mai shari kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. yayin da sama da jami'an kashe gobara dubu goma sha biyu ke ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a california da ke nan amurka gwamnan jihar gavin newsom ya ce ya nemi taimakon kasashen canada da australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya gwamnan ya ce australia na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya a ranar juma'a nisom ya ce wutar dajin ta yi ta'adi matuka a arewacin jihar inda dabban mutane suka tsere tserewa gidajensu kana wasu ɗaruruwan gidaje da gine-gine suka kone a cewar nisom an kwashe shekaru da dama rabon da jihar ga irin wannan wutar daji yana mai cewa wuta tana karar da kudade da kayayyakin da ke hannunsu akalla mutum biyar ne suka mutu kana wasu 43 suka jikkata a ciki har da jami'an kashe gobara a wannan wutar daji da ta laƙume yankin da nisansa ya kai kilomita 2020 gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya ta ayyana shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta kuma yi kira da dakatar da duk wasu ayyukan soji a birnin sirt matakin da majalisar dokokin bangaren 'yan adawa ta amince da shi akwai dai yiwuwar wannan shiri na tsagaita wuta ya samar da maslaha kan rikicin kasar bayan da kasashen duniya suka nuna fargabar barkewar wani sabon rikici yayin da bangarorin da ke takaddama da juna suke daura damarar wani sabon yaƙi kan birnin sirt mai tashoshin da ake fitar da man fetur zuwa kasashen ƙetare tun dai a watan janairu wannan birni yake hannun dakarun da ke goyon bayan khalifa haftar libya ta tsanduma a cikin rudani ne tun bayan wani bore da kungiyar tsaro ta neto ta mara wa baya wanda ya auku a shekarar 2011 boren da ya sanadin hambar da gwamnatin mu'ammar gaddafi wanda daga baya aka kashe shi tun daga lokacin aka raba kasar biyu tsakanin waɗanda ke gabashi da kuma yammaci waɗanda kowannensu na da dakaru da ƙasashen waje da ke mara masu baya. da Mahmud Lalo ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu leƙa jihar Kaduna inda a ƙarshen makon nan hukumomin jihar suka amince a buɗe wuraren ibada bayan da suka kwashe watanni hudu a rufe wani mataki na daƙile na yaduwar coronavirus. inda tuni har an koma gudanar da ibadu a masallatai da mujami'u kamar yadda aka saba wakilin isa lawa ikira ya haɗa mana wannan rahoton buɗe guraren ibadun da gwamnatin jihar kaduna ta yi dai yana tattare da wasu sharuɗa na kiyaye yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki ɗaya kamar da yadda shugaban hukumar kula da harkokin addinin musulunci da na kirista a jihar kaduna sheikh jamilu abubakar albani ya yi wa muryar amurka karin haske abu na farko shine muna ma allah godiya na biyu muna ƙara ba al'ummar musulmi haƙuri bayan ba su haƙuri kuma muna ƙara gode musu yadda suka yi biyayya suka yi ƙoƙari suka bi wayannan dokoki da jami'an lafiya suke ba da shawarwari a bi abu na uku shine lokaci yayi bayan mun yi zama yau sati ɗaya da malamai manya-manyan malamai da kuma fastoci muka yi taro da jami'an lafiya aka yadda cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wararen ibada a ci gaba da ibada amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai so ana son a kiyaye wa'innan dokoki daga ciki akwai yawan wanke hannu da kuma amfani da wannan takunkumi da ake rufe fuska shine face mask a turanci sannan sannan kuma da social distancing da kuma kowane mutum ya ɗauko shimfiɗan sheje da ita. An ba da adadin mutanen da za su shiga masallaci ko coci ne? Ba mu da adadi ba mu adadi ba kawai mu abin da muke so a kiyaye wainnan dokokin amma babu adadi. Wannan sanarwar buɗe guraren ibada na yau da kullun dai ya yi wa shugabannin addini a jihar Kaduna daɗi sai dai kuma sun ce ya zama wajibi mabiya su kiyaye. rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kristoci wato kan na jihar kaduna a makon da ya wuce suka kira mu wata taro da mu tattauna to mun roka mun ce tun da an bude guraren ibada da masallatai muna zuwa ran juma'a da lahadi a yadda ma mu zo a cikin mako domin yawan mutanen da suke zuwa a cikin mako ba su kai yawan wanda suke zuwa a ran juma'a ko ran lahadi ba mun gode domin gwamnati ta kuka ta kuma yi shi yasa ina kira ga al'ummarmu mu yi biyayya da shawarin gwamnati da kuma masu kiwon lafiya ni da na zama shugaban kungiyar kristoci zan ba ku shawara ku yi biyayya da duk dokokin da gwamnati sun ba domin kada mu ga wannan cuta ta Majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna ma ta ja hankalin mabiyanta game da kiyaye dukkanin sharɗan da aka shimfiɗa, in ji babban sakataren majalisar Malam Yusuf Yakub Alrigasiyu. Na farko dai alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala da ya kama wani rana wanda a hukumance an ba da umarnin kowa ya rinka sallah masallacinsa na kan salawatu. Kuma muna roƙon Allah Allah ya sa mu ƙara ga irin wannan iftila'in da ya faɗo mana wannan. sosai dai ina jan hankalin mutane to don Allah ƙa'idojin da aka sanya ka yi hankali a bi duk aikin da gwamnati sa a yi aiko da nabi don dai ta kare lafiyar mutane ne to muna roƙon yan uwa musulmi don Allah ya kokari a gan duk abin da za a bi domin a kare lafiyar mutane a kare yada wannan cutan don Allah muna roƙon yan uwa musulmi a kula bi wannan domin mu samu nasara mu samu dacewa ya yanzu dai kusan makarantu ne kawai ba a buɗe ba a faɗin jihar Kaduna saboda ko a makon jiya ma sai da gwamnatin jihar ta bude babbar kasuwar nan ta jihar kaduna wato santara market sannan ta yi alkawarin ganin ta bude sauran kasuwanni idan an kiyaye sharuɗan da ta shimfiɗa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal ikira wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu amfani da ababen hawa ba su mutunta dokokin hanya har ma su kan yi kalamai marasa daɗi ga mahukunta a duk lokacin da suka yi yunkurin aiwatar da dokokin kasar musamman ma na jan kunni ga waɗanda suka take dokokin. Mai duka Yawale ya kai inda yake cewa hatsarin ababen hawa na hallaka rayuka fiye da ayyukan boko haram a jamhuriyar nijar wakilin musulmin muni barma ya masa tambaya ta gaba kamar haka ɗazu kana kwatanta cewar akwai ka'idodi waɗanda ya kamata ko kuma hukunci da ya kamata a yi can baya an saba ɗaukar mataki akan dukkan uh, kamfanin da aka lura cewa motocinsa na yawan kashe mutane uh, akan hanya me ne dalilin da yasa a yanzu aka fasa ɗaukar irin wannan mataki? Mu abin da ana ma'amu da irin shi da mu ja hankalin al'umma mu ja hankalin gwamnati bisa ga abubuwan da mun gani wanda bai kamata mana a gyara. Bin doka da darajar ta da aiki da ita akwai 'yan sa'ido waɗanda su ministan sufuri suna dokoki ne su gaba wadda kamata. su waye kamar su yi aiki su sa ido gare ta wanda aka cima da garden lasasar rucin suna polisai da jandarmomi da an ka ba amana na bisa hanya jami'an tsaro su an ka ba amana suna an gadin wannan dokar su gani ana aiki da ita ko ba aiki da ita bayan su da aka ga wannan abu ya akwai sakaci gare shi ita minista sufuri sai ta kawo wani kwamiti wanda ya kamata da ita da ma'aikatanta da ma'aikatan minista din da jandarmomin da polisai lokaci-lokaci suna zuwa bisa hanya su yi tsaye suna tare motoci can da kuma doka ta basu yanzu irin wannan yanzu an kabar wannan abu ba musamman yasa su yan kamfanin na sun ka kuka sun ga kamar bonta musu kuma nana amma da da da ake wannan abu wallahi ba mu gani hatsarin motoci a madadi kuma sai an ka doka an ka sa an ka hana duk wata mota dan dai abu wuce ƙara ragiya duk wata mota sufuri wadda ta ka doka al'umma an hana ta ta yi gudu bayan sha biyu na dare dokoki ne wanda an kasa saboda an gan mai yawan hatsarin da ake yi wanda ke kashe mutane cikin dare ne aikin za za ga mutum ya zo ya samu matsala da mota ta cikin kwana ba zo ya shaida ba wani ya zo da gudu shiga cikin iske mota cikin kwana shiga ta za kuma in ka gani da dare babu haske babu wuta eh, eh, babu haske babu wuta akan hanya kuma akwai eh, gani yana rigiya shi yasa an ka hana su tak in sha biyu ta yi da minti goma ko da minti biyar ka zo ga jami'an tsaro sun gani ya kamata su tsira ka kamata ka wuce mm. ya ya kamata fasinjoji su yi a duk lokacin da suka lura cewar direban da ke dauke da su yana ganganci to su eh, yauni yana suna biskan saboda su da kankan su wanda a cikin motoci suna nasu tasu gudunmuwa da ya kamata su kawo idan sun ga direba yana ganganci ya kamata su sha hankali ne ko su yi waya na saboda yanzu an kawa wani kamfani da aka ce ma alizar agence jan lasa gita routière wadda an kasa duk karshen afirka su kawata saboda yawan wannan kamfani da an kawa shi zai kula da wayan al'umma kai da cin ƙasa da hukunta direbobi lala da kamfanoni wanda ba su ba su bin doka wannan kamfani da an kawa a Nijar yana nan ya fara aiki a ansa director din shi ya kusan yan watanni kaɗan da sun ka sa su fara insha Allah in suka fara aiki za ga canji kana nufin kamar fasinjoji suna da damar su kai korafi ko su kai koke gaban ita wannan hukuma ta ita wannan hukuma ma tana da tana da tana da cikin program ɗinta akwai abu irin wagalin iberta da an kai wani wani ba waya da an kawo lokacin linverta na minista shari'a ita ma za ta kafa irin wannan irin wannan layi wanda idan mutum ya ga wani ganganci da ake yi ya ɗauki lambar mota ya aika musu su kuma su ɗauki mata su ɗauki su ɗauki su ɗauki matakai bisa kamfani ko kuma bisa ga dagabobi kuma za su shiga zuwa gaba za su shaida musu za su biya kuɗi kamar kowa su shiga mota sufuri su zamana su yi kallon direbobi irin aikin da suke an ba su wannan dama su shiga su dukan kansu tunda in an kace mutane su waɗi wani ba su waɗi su ma zuwa gaba za su shiga da kan kansu su biya kuɗi su shiga mota su zauna sannan don su yi control da dagobi kaga in an ka fara wannan abu za ka canji ya kake ganin eh, shin hanyoyin zirga-zirga a nan nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin eh, jigila ko kuma tsarin sufuri na yau To daga wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu a madadin bakon namu mai duka umaru alhaji yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar nijar da wakilinmu a yamai sulaiman muni barma da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro wanda kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Abbas Baffa a jihar Bauchi inda ya ce fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama na ƙara kira ko kuma tana da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Sanato Bala Muhammad Abdulkadir auren Bauchi bisa abin da ya addabe mu tun mulkin mallaka wato ita ce hanyar da ta doshi bakin kasuwan Chaledi ta doshi karamar hukumar dukku da ke jihar Gombe duba da yadda wannan hanyar take ci mana tuwo a ƙwarya da fatan gwamnatin jihar Bauchi za ta dubi wannan lamari domin kawo mana ci gaba mai amfani a yankinmu. mu. sai kuma sako na gaba da muka samu daga wato hassan dogon facci ba tsari a jihar katsina shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa yaban gwani ya zama dole a madadin al'ummar karamar hukumar ba tsari muna kuma ƙara godiya ga gwamnan masari na jihar katsina muna kuma ƙara miƙa kukanmu da a tallafa wa al'ummar yankinmu na batsari domin matsalar rashin tsaro ta jefa kowa cikin wata hali domin wallahi ba kowa bane ke cin abinci sau biyu a rana yana da kyau a duba yadda za a samar da wata hanya wadda za a tallafa wa al'ummanmu da fatan allah ya sa mu dace amin sai kuma ga sako daga Hussaini Abba Dambam a jihar Bauchi shi kuma ya ce amincewar da kungiyoyin tawayen absinawa a kasar Mali suka yi bayan aiki da sojoji bisa sharaɗa mutunta yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan juyin mulki to abin da za mu ce shine allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ne, sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato ado salatu goma ga annabi rijau inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka yau na shigo fili ne domin in yi kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman allah da manzansa su dinga tallafawa na ƙasa da su da talakawa domin wallahi a halin da ake ciki yanzu wasu gidaje sun kai ga kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci gashi kuma ma'aiki mai tsira da aminci ya ce duk wanda ya taimaka ma wani shi ma fa Allah zai taimaka mishi to ma da mun kuma gode da sakonninku a ci gaba da aikuma da sakonni. yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kamfanin dillancin labaran associated press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar covid-19 a amurka bakaken fata ne hispaniyawa da asalin mazauna yankin amurka da kuma amurkawa 'yan asalin asiya wata ƙididdiga da ap da kamfanin dillancin labarai na marshal da ba ruwansu da riba suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na ɗaukacin al'ummar amurka su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100 waɗanda adadinsu ya haura abin da aka gani cikin watan yuli majalisar wakilin amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau asabar inda 'yan democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kudade na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika sakonni hakan na faruwa ne yayin da amurka ke shirin gudanar da babban zabanta na watan nuwamba wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar covid-19 wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar ƙasar rasha alex navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a berlin a yau asabar navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na berlin da ke kasar jamus gabanin haka likitocin rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta a ce a nema masa magani a jamus abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa yayin da sama da jami'an kashe gobara dubu goma sha biyu ke ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a california da ke nan amurka gwamnan jihar gavin newsom ya ce ya nemi taimakon kasashen canada da australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya gwamnan ya ce australia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya thomas sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma in jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa sai Leo Salihi wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya. Ma assalamu.